بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي كان بإباده خبيرا بصيرا الذي علم ما تحمل كل أنثى وما تجيد الأرحام وما تزداد كل شيء إنه بمقدار والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى من جزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau mana sha biyar ne ga watan shawwal hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1442 wanda ya daidai da 28 ga watan biyar shekara 2021 a wannan masallaci mai sunan masallacin eh masallacin lawal tafida da ke nan kurmin mashi a yan uwan su yi ta kokari a wannan karatu tun kwanaki da suka wuce abin bai yi ba akwai ɗaya daga cikin bayan Allah da Allah ya rufa masa asiri ya samu yi aure da yana mufuradinsa sai suka zamanto su biyu yanzu a mai sunan ango ɗaya ne ko daga nan malin ɗinka an san daga nan malin ɗinka an gane cewa yi ango ne to Allah ya zaunar da ku lafiya Allah ya kuma yi bada zuri'a tsayiba malin Idris mai sunan amarya malam Ilyas me sunan amarya Amina ku, katin ne anan ku? to Allah ya zaunar da ku lafiya malam Ilyas Allah kuma ya samu wannan aure albarka su su malam usman abu albani tintini sun zama dama su janarori ne cikin abin da ya shafi harkar aure saboda haka ku yi kokari ku nemi istibsari a gurin sa akan wasu matsaloli Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah kuma ya zaunar da ku lafiya ko shakka babu gaskiya matsaloli na aure suna faruwa a inda a ce gwamnati ta san abin da take yi a wasu guraren ko ana sana amma da gangan ba za a yi ba kudaden da suke rabawa a matsayin giran ko na ƙasa ko na jiha ya kamata a ce wanda suke karantar da addini responsibility da muke ɗauka a ce gwamnati tana yin wani abu tun daga rigingimin aure na mutane wani lokaci za ka ga daga safi zuwa azahar ba a gaza ka ga mace sama da talatin ta je gidana wata matsalan aure ce da mijinta wata kuma matsala ce ta rayuwa so ina ganin mutane ba sa mana adalci suna kallo kana rayuwa ba gwamnatin da ke baka kuɗi a matakin jiha ko lokal gamman ko ƙasa ana zuwa maka da ɗawaini yadda kuma ɗan siyasa ya kamata a ji wa da ita sai ran da ka zo ka ce wa al'umma ku zaɓuwa ne sai kuma mutane su yi wuta su ke ina ruwanka da za ka zo ka ce a zaɓuwa ne a daidai lokacin da suna kallo sanda ake zuwa maka da wa'annan matsalolin ba wanda ya taɓa taro yake don me za a zo maka gida da wa'annan matsalolin a ya kamata duk wanda zai zo gidanka ya zo maka da matsala ce ta fatawa ta addini yanzu mata mutum ta haihu an samu matsala asibiti ina ruwa na? ai ban da business da shi ai dan danka ya kare ni mai nawa a ciki amma haka zaka ga mutane sun dauka cewa suna mana kyakkyawan zato mu ne in wanda duk wanda ya ɗibo zafi nan zai taho ya dan huta a ciki amma sai ka samu ana watsi da irin waɗannan matsalolin akwai da yusuf jibiya mutum ne da ya ɗauki sama da shekara ashirin da wani abu yana bincike akan masail na aure mun tattauna da shi yake cewa hatta waɗannan matsalolin da ake ta gani a gurare da dama na insecurity nan yana daga cikin abin da yake da alaƙa da su sos ɗin da ya kamata a gyara don magance matsalar tsaro akwai matsalar insecurity domin duk unguwar da ka ga akwai matsala a cikinta to za ka samu asalin abin da ya haifar da matsalar wasu mutane ne ta yadda wani yaro ya fito daga nan gidan wani ya fito daga nan wani ya fito daga nan suka haɗu suka taru suka zama matsalar to inda a ce farko kowace unguwa kowane gida an yi ƙoƙarin gyara asasin wajen abin da ya shafi rayuwar aure ɗin da yaron da zai fito daga nan gidan bashi da matsala wanda zai fito daga nan gidan bashi da matsala dan sun hada unguwar ba za ta zama unguwar matsala ba amma wani ya fito daga can gidan wani daga can gidan wani daga can gidan suna da matsala sai suka hadu da waɗanda ba su da matsala to dole masu matsala sai sun zama wa marasa matsala a unguwa matsala wanda yana daga cikin yanzu abin da ke faruwa za ka ga in ma dai son zuciyar mazan su kansu wajen biyan bukatar su ta sha'awa mutum yana da mace ɗaya bai iya ɗaukan nauyinta ba bai iya gama biya mata bukata ba sai je ya auro wata mata ta biyu idan yanzu ya auro wata mata ta biyu wani ma zai iya ƙaro auren sai ya sallami matar shi ta farkon sannan sai ya ƙaro wata wataƙila wannan tana da ɗaya biyu uku tamanin cikin ɗari na mata ba su da amana akan 'ya'yan da ba su suka haifa ba da zaran uwarsu ta tafi ta bar gidan wata ta shigo ta lokacin take ganin ta samu damar da ya kamata ta gallaza wa matar da aure ya haɗa su ko da ko zama bai haɗa su ba so cikin sanyin nan da ya wuce mun samu rigingimu da ke sake sai kaga yaro saboda mamar shi ta fita ta bar gidan an bar shi hannun wata mata ta kawo shi gindin famfo da safe ta warware famfo a kan shi da ruwan sanyi za ta mai wanka tabbakai ya wuni ba abinci yana da uba yaron nan ba maraya ba yana da uwashi ba maraya ba ne sosaitin da yake rayuwa suna sane da cewa ana ma yaron nan wannan abu so shi bai ji daɗin rayuwa ba tun da ya taso a cikin wahala ya taso da haka tun da bai ji daɗin ko bai zauna lafiya bai bai ji daɗin rayuwa ba dan ya ji ya janyo wa al'ummar jafa'i mai matsalar shi ba shi da kowace irin matsala tun da shi dama bai ji daɗi ba to kada Allah ya sa kowa ma ya ji daɗi wannan yana daga cikin matsalolin da yake faruwa abin da ya shafi society abin da nake so in yi magana a kansa a gurguje saboda yanayi na lokaci akwai manya-manyan baki a wannan guri akwai alhaji muhammad alhaji tahir muhammad shine hakimin tudun wada yanzu kai dai mana maka barka da zuwa wannan guri allah ya tsare mana kai allah ya ƙara maka imani da lafiya abin da yake da wahala a harkar shugabanci allah ya shige muku gaba Allah madaukakin sarki kada ya bakko da dabara ku ko da misqala zarratin ne abin da zai zama muku alheri a harkar jagoranci ko yana nesa Allah ya kawo muku shi kusa wanda zai zama matsala ko yana kusa da ku Allah ya nisanta ku daga wannan abu Allah kuma ya tsare ku daga dariyar makiya ka san maki jirran da kaga ya ma dariya to magana ta lalace to yana cikin addu'ar da muke yi wa masoya duk wanda yake da makiya to Allah ya tsare shi dan rinda makiya za su masa dariya to ran kai dai muna maka addu'a Allah ya tsare ka daga dariyar makiya sannan akwai Alhaji Muhammad Sani mai jega haka ne ko sannan akwai Malam Abubakar Sani a Yambu in ba na yi kuskure ba mujid imam ko haka ne so abin da nake so in yi magana a kan shi yana cikin masail da suka damu al'umman nan akwai matsala ta ainihin wato tsaro kowa ya sani ko kwanan nan sarkin kwantagora mai sudan kowa ya sani ɗansa ya je gona an ji an harbe ɗan da wasu mutane jiya mun yi program wanda suka bibiya da ni da dakta yahuza wanda yanzu ma na ga shi yake kira na awa uku da wani abu tun karfe goma muka fara sai da muka kai karfe ɗaya na dare wanda duk wanda ya san da ke yahuda san mutum ne da yake da gaske ya san tsaro da hanyoyin tsaro kusan ka iya rantsewa da Allah ka ce abin da ya sani na harkar tsaro da wuya ka iya ɗaukar wani jami'in tsaro a Najeriya da ya san wannan yayin da Najeriya take da irin waɗannan mutanen duk wanda ya bibiye program ɗin halka ta ɗaya da ta biyu ya san wannan saboda duk wata duk ya faɗa a nan arewacin Najeriya jihohi guda goma sha tara babu wata rigar fulani da bai taka ta ba da kafa shi ya ta wanda ba wani jami'in tsaro na rantse da Allah da zai ce maka ko a local gam ko a jihar shi yanzu local gamma muna da 24 ko da uku ko to ba wani jami'in tsaro da zai ce maka duk wata riga da ke jihar Kaduna ya taka ta kabba inda bai je ba to shi ba jihar kaduna ba a'a ga baki ɗaya arewacin najeriya jihohin nan shakara duk inda rigar fulani take a najeriya babu inda bai taka da kaba shi da yaji kuma ya san rigar so ya san hanyoyi yana da connection na ƙasashen afirka inda ake shigowa da inda ake fita mun tattauna wa'annan matsalolin da shi wanda suka ba halkokin sun san abin da yake faruwa so sai ga wasu abubuwa suna ci gaba da faruwa kuma kullum hukumomi suna magana cewa tsaro tsaro tsaro tsaro wani abin kaga ana faɗarsa da gaske wani abin kaga ana faɗarsa amma ba da gaske ake yi ba har ta kai yanzu halin da muke ciki yanzu kusan duk wani mutum da ya zo yake ta ƙoƙarin sai ya ba da gudunmawa kan harkar tsaron nan lokacin da za ta bayyana cewa da gaske yake kuma yana da gudunmawar da zai bayar to za ka ga in ba sa'a ba a kowanne su kuma tsayawa suke yi sai sun ga cewa duk yadda za su yi sai sun kawo masa cikas sai sun kawo sau da duk lokacin da ka ga musifa tana afka ma wasu to akwai wanda su kuma fa'ida suke samu da musiba kamar yadda shehu abdullahi yake cewa masa'ibu qaumin masa inda qaumin masalihu sanda musiba take afka ma wasu to wasu su kuma maslahohi ne a gurin su akwai amfanin da suke samu da waɗannan abubuwan da ke faruwa wannan shine abin da yake faruwa a yanzu to don haka nake so in ɗan yi tsokaci akan wasu abubuwa Allah subhanahu wa ta'ala ya sani da yawa daga cikin matsaloli idan suka faru wata matsalar ba ma ka gari baka san me ya faru ba amma wani kawai sai ya bugo maka waya sai ce akar maka Allah laifin ku ne ku ne kuka bari abubuwa suka lalace komai sai a ce ai matsalar nan laifin ma laifin malamai ne idan ka kira masu mulki sai masu mulki sai su maka ai malamai iyayen wa iyayen al'umma ko amma wanda yake kallon ka yana ce maka malamai iyayen al'umma ne an zo wajen taro shi ya haye katuwa kujera kai kuma kana zaune a ƙasa amma tare da haka yana cewa kai baban shi ne dan Allah duk dan kirki za a zo taro ya bar babansa a ƙasa shi ya zauna akan kujera wa kamata ya zauna akan kujera wa ya kamata ya zauna a ƙasa eh to sai mutum ya zo ya ce maka ai malamai iyayen al'umma ne sai a kira taro sai ka ganshi akan kujera kai kuma ya baka ina ya baka ainihin wato a ƙasa so wasu abubuwan kuma da gaske ne malaman suna da laifi a cikin abubuwan da ke faru da gaske ne na faɗa ba so ɗaya ba ba so biyu ba ba so uku ba wanda kwanaki da wasu matsaloli suka yi ƙamari na yi bayani a bbc wanda wasu suke ganin cewa maganganun da na yi sun yi zafi malamai da ake ce musu magada annabawa don ba sa abu wasu malamin wala ba za su zama magada annabawa sai dai su zama magada arnan baya don dole ne yayin da kaga Allah ya ce alam ya kullum ayatun an yi alamuhu ulama'u banu isra'il ko bani isra'il sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa ya ce inna ma ya Allah min ibadihi al'ulama to a daidai lokacin kuma sai ya ce wasu la'alaihim na ba allazi atina hu ayatina fansa laka min ha fa'atu ba a hushe tsanu fakana min alghawi wanda mubalaga Allah yi wanda asalin duk batan da ka gani a duniya wanda ke lijin ɗinta shine shaidan amma Allah sai ya nuna cewa idan mutum yana da karatu ya lalace to wani lokaci za ka ga cewa shaidan ne yake masa jagoranci wajen mai kai ka ce ya dawo shaidan ɗin shi ya shiga gaba shaidan yana bin sa a ba shi yasa sai Allah ya ce fa atba'ahu ba kana min al yana daga cikin aikin annabawa da Allah yake turo su da shi bayan ajanda ta farko da tafi kowace ajanda muhimmanci sako na sabauta ma Allah shi shi kadai kar a haɗa shi da kowa ba wani annabi da Allah ya babbar ajanda wa ila madyana akahum shu'aiba Allah zai ce fa qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru Allah madaukakin sarki zai ce walaqad arsalna nuhan ila in ni lakum nadhirun mubin Allah ta abudu. Allah Allah ya hade ce wa ma arsalna min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana ita ce ajanda amma a daidai lokacin da suke dauke da wannan ajandar wajen a bauta wa Allah shi shi kaɗai kar a haɗa shi da kowa da kuma suna ɗauke da abin da yake da alaƙa da misalihu na rayuwar mutane misali in mun ɗauki annabi shu'aibu za mu gani haka ne da Allah yake cewa ila madiyana akahum shu'aiba qala ya qama udullaha ma lakum min ilahin ghayruhu za ku ga yazo yayi magana akan abin da ya shafi wala tanqusul mikyala wal mizana inni arakum da khairin inni akhafu alaikum azaba kaza kaza kaza maganan tauye sikeli da ma'auni ai ba abu bane da yake da alaka da bautar Allah kai tsaye abu ne da yake da alaka da masalihu na rayuwarsu na yau da kullum sai ya ce musu kada su su bari ga annabi Musa a daidai lokacin da yake dauke da sako na abauta wa Allah shi kadai kar a hada shi da kowa yana kuma dauke da sako na ana azabtar da bani Isra'ila sanda Allah ya ce wa annabi Musa da Harun izhaba ila fir'auna innahu tagha amma idan kun je tun da yana da mulki kar ku yi masa magana ta gama gari Allah ya ce faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkar aw yakhsha qala suka ce rabbana innana nakhafu an yafrut alaina aw an yadaga saboda me sun san halinsa qala Allah ya ce la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'atiyahu ku je ku same shi faƙula ku ce masa inna rasul rabbi mu manzanni ne daga wajen Allah Allah ne ya aiko mu ya ce a faɗa maka fa'arsin ma'ana bani isra'ila ka saki bani isra'ila tare da mu wala hun kare na azabtar da su wata irin azaba yake masu Allah ya faɗa a gurare da yawa na ahu wani wajen Allah yake yuqattilu ahu to yau in kuka duba fir'aunan da Allah ya tashi annabi Musa da Haruna ya ce su je su same shi su faɗa masa ya bari yayin da yuzabbihu ahu wa yastahi nisa'ahum yuqattilu yasumunahum su'al azab za ku ga mu yanzu ba wai al'abna kadai ake yankawa ba a'a manyan mutane mutum da girmansa da komai babba ba maganan karamin yaro ake yi ba shi za a kama a kashi abin da za a yi kuma ana ganin cewa babu abin da zai faru to wannan aiki ne na malamai yayin da ya zamanto annabawa sun ɗauki wancan ragamar kula da mutane su gyara alaƙar su da Allah to aikin kuma malaman ne da abin da zai bayu hatta abin da ya shafi masalihu na rayuwar duniyar su su yi tahammulin wannan mas'uliyar akwai matsaloli da sun faru a kwanan nan ina sane ban yi magana a kansu ba sai na zira ido amma ni na za a samu wasu daga cikin malamai su tashi su yi magana akan wannan matsalar amma shiru kake ji ba wanda ya magana a kanta kun ga na farko yana ciki akwai maganan kuɗin fansa idan an kama mutum haƙƙi ne ga gwamnati tun farko ta samar da tsaron da kar ma ta bari kai kana ɗan ƙasa a kama ka ba wai maganin ana an an kama ka ya za a yi ba amma ku duba ku gani saboda rashin sanin ciwon kai da rashin sanin ya kamata wai sai malamai suka dawo yanzu ana saɓani wani an kama ka ya kamata a biya kuɗi ko bai kamata ba sai su bar abin da yake ba ma wajibi ba a wujabu sai a dawo ana rikici kan mustahabbi so wanda suka ɗauko wannan maganar a matsayinsu na malamai mun ba su amsa ta karatu kuma za mu ce ba da ba su amsa ta karatu akan wannan matsalar domin na yi bincike tsab akan abin da ya shafi fansa da maganganun malamai da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in an kama wani ko a gurin yaƙi ne a matsayin fursuna to haƙƙi ne ga gwamnati ta karɓo shi idan ba za a iya karɓo shi ba ta hanyar ƙarfi sai an sa kuɗi to a ɗauko daga baitul malin gwamnati a sa a ɗauko shi wannan ina magana a musulunci ba a duniyance ba domin mu mun ɗauka cewa duk matsalar da za ta taso mana muna musulmi inda za mu kalle ta ta ma'auni na musulunci to tana iya warwarwa amma in ka ɗauke ta a duniyance wallahi ba za ta warware ba don mai domin addinin nan da muke wanda ya halicci duniyar ya san yadda za ta faru har duniyar ta ƙare shi kuma ya kawo addinin ya ce ga yadda yake so a yi shi yasa al'imamu hassan basari yake cewa idan aqbalatil fitanu idan fitina ta taso daga nesa a rafa ha alimi duk malami yana gane cewa fa ga fitina nan ta taso su kuma jahilai gama garin mutane ba sa gane ga fitina nan wani lokaci sai ta zo ta ci wanda za ta ci sannan suke gane cewa ga fitina ta zo ɗaya daga cikin misali ƙwaya ɗaya da zan bayar ku ɗauki matsalar boko haram wanda tana daga cikin matsaloli da ta damu najeriya wanda kuna jin maganan kuɗaɗen da ake ɗauka aka ana sawa maganan tiriliyan ake ba maganan biliyan ba an tsallake wannan sannan matsalar nan ta fara malam jafar babu irin jan hankalin da bai ba kowa ya sani mu dinnan shaida ne karatuccikan suna nan yana cewa ga fitina ta taso bata wuce a ɗauki kofin ruwa ɗaya a zuba mata mata mutu amma an zira mata ido ya ce ya rantse da Allah wannan matsalar idan aka zira mata ido nan gaba tankokin yaƙi ba za su magance ta yanzu ba har jiragen yaƙi an je ba ba su magance ta ba a lokacin da malam jafar yake wannan magana akwai wanda suna ganin saboda sun yi karatun boko saboda sun yi kaza saboda ma'aunin da shi yake kallanta ma'auni ne na wahayi na alkur'ani da sunna ma'aunin da su suke kallon matsalar suna kallanta ne da ma'auni na duniya so sai suna ganin ka ai watakila a lokacin wannan matsala ce ta ustarai su wannan matsalar ba ta ma shafe su ba ba abin da ke gaban su ba kenan har aka bar matsalar nan ta zo ta fara abin ya zo ya zama wa mutane abin da ya zama musu a zuwa yanzu sau saboda haka mu muna magana ne a addinance yadda za a warware ainihin wato wannan matsala ɗin yadda muke kallon kallanta kenan a addinance sau saboda haka wannan shine abin da ke faruwa da haka ya ce idan fitina ta taso daga nesa kana iya gane cewa ga fitina nan taso amma su jama'a gari sai ta taso ta ci wanda za ta ci tukunna sannan in ta juya baya sannan mutane su gane cewa a ga fitina nan fata daga ta taso so sai ya zamanto an dawo ana saɓani to muna sane da cewa majalisar ƙasa yanzu kwanan nan an zo an yi taro a nan arewa a hassan usman katsina jiya kun ji dakta yahuza yana maganan cewa saboda rashin manufa ya ce mafi yawancin wanda suka ya kamata a matsayin wakilai da aka zaɓa su je gurin magana ake ta constitution canza tsarin ƙasa da kawo gyare-gyare ya kamata wakilan da muka zaɓa aka tura su su je su yi la'akari da abu biyu maslahar mu da kuma maslahar addinin wajen gyare-gyaren da za a yi ya ce amma saba'in cikin ɗari ya ce na farko mafi yawanci dai ba su je ba wakilai suka tura a abin da ya fi shine zuciyar ƙasar sannan abu na biyu wanda suka je taron daga masu fili sai masu waye saboda rashin manufa babu babban matsala a rayuwa kamar rashin manufa baka san a ina ka fito ba ina kake ina kuma zaka wallahi da zaran mutum ya rasa wannan a rayuwar shi to ya riga ya samu matsala yana cikin godiyar da zamu yi wa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta yi kokari dole ka jinjina mata wallahi ban a iya sani na ban taba sanin wata gwamnati da aka yi ba da ta dauko mutanen mu yan arewa ta ba su tarin firin mukamai kamar wannan gwamnatin ni dai ban sani ba in kuma akwai wanda ya sani to in ya zo ya yi bayani ni dai ban sani ba amma sai ku duba ku gani a daidai kuma wannan lokacin ne ba a taɓa lokacin da kuma yankin ke cikin matsala ba irin yanzu da muke da tarin tirin mukamai da sunanmu da sunan kuma da sunan mu me ya haifar da wannan rashin manufa baka san ina ka fito ba ina kake ina kuma zaka shi yasa kullun nake faɗa nake cewa da yawa cikin irin waɗannan mutanen sun ci amanan mala Bakar gumi kuma Allah ya isa wa mala Bakar gumi mala Bakar gumi kowa ya sani kafin ya zo a matsayinsa na malamin addini da ya karatun addini ya karatun zamani mafi yawanci akwai ayyukan da mutanen mu ba ta iya shiga ma kyaman ayyukan suke malam ya yi fatawa ya ce a tashi a shiga ya zo da magana da ta shahara maganan cewa siyasa ta fi mai ta fi sallah lokacin da malam yake wa innan maganganun duk tsammanin malam duk lokacin da aka samu musulmi a guri to musulmin wakili ne na addinin shi sannan wakili ne nawa na al'ummar shi abin da yasa malam ya tashi yake ta wannan fafutukar kenan cewa a tashi ayi kaza a tashi ayi kaza to sai kuma ya zamanto abin da larabawa ke cewa wai asma'a ta launa dai ta hayyan amma walakin la hayata liman tunaji yanzu akwai ideas da yawa wani lokaci ina so in faɗa a social media amma sai in faɗa saboda wani lokaci al'ummar da kake magana a kanta wasu na zagaye da kai sanda kake kawo wata idea ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza wallahi malam sai su ki amfani da idea wani lokaci makiyanku ne za su ji idea sai su ɗauka sai su yi aiki da ita wanda ka faɗa idea dan su ko wajen ka suka yi suka tashi to shi yasa abu da dama yanzu ina so in faɗa ba na iya faɗarsa ta kafofin yada labarai ta social media so da duk maganar da za ka kawo na maganar tsari ko surutu duk an yi amma yanzu al'umma mun ba tana maganar tsari ko surutu ba ne tana buƙatar aiki ne a ƙasa shi yasa za ku ga a tsarin organization ɗin mu nake cewa in ka yadda kawai da abin da muke za ka ba mu kuɗi ka ba mu amma ba dole bane sai na faɗa maka ga abin da muke da kuɗi shi kenan kawai saboda ƙasa ce da akwai sanda in ka riga ka fito ka ce ga inda za ka to wani zai je ya datse hanya ko da za ka zo wala ya sare hanya wala ba za ka yi tsallaka sai ya zamanto haka ake rayuwa so sai ya zamanto su kansu malaman suna da lasu laifin yana daga ciki akwai wannan sanda matsala za ta taso a ƙasa maimakon a samu tamanin cikin ɗari na malaman addini ko casa'in cikin ɗari suna iya fitowa su magana a kanta su fuskanci wannan abin don samawa al'umma mafita wala sai kaga kowa ba ta wannan matsalar yake ba yanzu wannan matsalar da aka zo aka ɗauko aka ce an kai majalisa za a yi doka ka duba fa ka gani a kama ma mahaifiya kowa dai ya san alaƙar ɗa da mahaifiyarsa a kama maka ɗa a kama maka mahaifi a kama ma mata wanda asali haƙƙi ne na gwamnati ta samar da yanayin da katta bari a kama shi to sai ba a yi ba sannan ba ta iya zuwa ta je ta karɓo shi ba kai kuma an ce sai ka kawo kuɗi sai ka yadda ka fi son mahaifinka ya rayu sama da kuɗin da ke hannunka sai ka ɗauki kuɗi ka je ka bayar sai ka karɓo shi to wai yanzu an je ana maganar doka shugaban 'yan sanda na wannan yankin da aka ɗauka a ba shi albashi a ba shi allowance da ragowar wanda ke ƙasa da shi idan akwai shugaban soja a wajen in akwai shugaban civil dimin a wajen in akwai shugaban kowace tsiya a wajen akwai wai ba su bane aka je yi wa doka in aka sace wani a yankin za a kamo wani a ɗaure shi a'a kai da aka ɗau aka kama babanka ka ba da kuɗi ka karɓo shi wai kai aka tafi yi wa doka idan aka kama babanka to ko dai ka jira sirran da suka sako shi ko kuma su kashe shi sannan kuma wanda suke da haƙƙin su karɓo shi ba za su yi mai ba ba za su karɓo shi ba sannan kuma kai in ka bayar ka karɓo shi wai a hukunta ka dan Allah ku duba ku gani duk duniya idan ba irin wannan ba wani in ya zauna kawai wani tunani za ka rantse da Allah sai da ya sha ƙwaya ne sannan ya yi tunani sannan malaman addini suna kallo wannan abin an kai shi majalisa ya zama ana ta tattaunawa ana ƙoƙarin azartar da shi a matsayin mai doka shekara goma sha biyar kuma ba wanda ya magana ba wanda ya magana so yadda malamai suka shiga siyasa ta azabuwa ne to dole kuma su shiga siyasa ta harkar tsaro a najeriya wannan ita ce magana ta gaskiya sana abu na biyu bayan wannan yanzu ana sayar da litan man fetur nawa ko da biyar da biyar yanzu ana an je an zauna gwamnoni sun yi taro abin da ya bani mamaki a dukkan gwamnonin da muke da su talatin da shida a taron da suka yi babu wani gwamna da aka yi ja'in ja da shi cewa yana ganin bai kamata ba a daidai lokacin da ake fama da wannan yanayin ba gwamnan da ya miƙi aka yi sa'in sa da shi cewa bai kamata ba a ce ɗan najeriya yanzu yana rayuwa ana siyan litan man fetur 165 a mayar da shi 380 da wani abu ba wanda ya ja in ja wanda kaga yanzu ana mayar da shi 380 da wani abu kusan naira kusan 400 lita ɗaya idan ka je za a baka galan ɗaya a gidan mai in lita biyar ne Dubuna zai koma galan ɗaya wajen dubu biyu za ka fiye shi a gidan mai daga nan zuwa kano ba a san nawa kuɗin mota zai koma ba inda za a sai lita galan ɗaya na mai gidan mai naira dubu biyu to daga nan zuwa kano yanzu da ake biyan naira dubu ɗaya da ɗari biyar ba a san nawa zai mai ba ba a san nawa zai koma ba sannan wannan matsalar malamai suna kallanta wa'annan mutanen suka zo suka zauna suka tattauna suka zartar kuma suka ce suna goyon baya sannan ba wanda ya motsa a matsayin wannan abin ba daidai ba ne ya kamata a ji tsoron Allah a tausiya ma al'ummar ƙasar nan a daidai halin da take ciki sannan wasu na faɗa a cikinsu wanda ji a program ɗin da maka wani ya bugu daga libya yake cewa ya rantse da Allah shi yana rayuwa a libya yanzu duk da halin da take ciki yanzu da matsalolin da aka samu amma ruwan sha ya fi wato man fetur tsada a libya amma cewa suke yi wai duk duniya wai babu inda ake siyan man fetur da arha kamar najeriya wannan shine dalilin da ya basu yana yana faɗa ina faɗa ne tsakanina da Allah wannan shine dalilin da ya basu su ɗauki litan man fetur ƙwaya ɗaya su kai ta ta zama ɗari uku da tamanin da wani abu kusan naira ɗari hudu duka gwamnonin nan talatin da shida duk wanda kake ganin yana da dama-dama babu wanda ya minki aka ja ya ja yana ganin cewa a halin da talakan najeriya ke rayuwa a ciki bai kamata ba a ce wannan abin a zartar da shi ba a samu ko mutum ɗaya ba faɗa ka faɗa yadda ko mutum ya yadda ko kada Allah ya sa yadda wannan ba aikin ka bane abinda Allah ya rantsi kan shi cewa ya fala nas'alan ladina ursula ilaihi wala nas'alanna al-mursalin wallahi sai na tambayi wa'inda na aiko manzannin wa'inda aka yi wa ma'aikan ma Allah yake sai na tambaye su dama shi wa'azi ana yin sa ne uzran aw kai wanda aka yi ma wa'azin ko ka karba gaban Allah ka zauna lafiya ko ya zaman maka hujja shi yasa ba wanda zai shiga wutan an je lahara sai an tambaye shi an ce alami an cikum nadir dole sai ka ba da amsa ka ce qalu bala qad ja'ana nadir eh da gaske mun ji ana yin wa'azi amma muka ta muka ce ba mu yadda ba sannan yanzu ku dawo bayan wannan matsalar maganar boko haram da ake ce akwai boko haram da suka ɗauki makami wancan suka ce su a fahimtar su karatun gwamnati da aikin boko da karatun boko da aikin gwamnati jin mai haramun ne ɗaguti ne amma matakan da ake ɗauka yanzu kun san cewa kai tsaye ana so a haramta karatun boko ne ga duk wanda shi ba dan kowa bane yanzu yau da safe na ga wata ɗaliba a kaso tana kuka wanda suke science class yanzu ɗalibi in kana science class za ka biya minimum naira dubu ɗari hudu a shekara billahi alaika a yanzu ɗalib kuɗin da ake biya naira dubu ashirin da hudu sai ya yi mai sai ya tashi daga dubu ashirin da hudu ya koma dubu ɗari uku da wani abu ta yaya za a yi karatu abin da ya kamata a ce maka kawai shine ba a buƙatar karatun ka bari to ba za a iya faɗa maka haka ba sai a ɓullo da wata wata hanya wannan kowa ya san abin da ke faruwa haka tsarin yake haka ake tafiya to najeriya nan na sha faɗa cewa sun kasa ta abin da triangle ne sama ya yi faɗi ƙasa ya yi tsofuku masu mulki masu kuɗi sannan sai ya ibadiyar lazina amanu ya ibadiyar lazina amanu a tsarin da aka yi wa ƙasar nan duk wanda famalinsu talakawa ne to in ya taso yanzu a talaka ake so ya rayu abin da zai nema na abinci bai wuce duk abin da zai samu a rayuwarsa bai wuce na abinci ga mutane nan yanzu a zaune wanda sun girme ni wasu ma sun haife ni aka kashe makarantun gwamnati aka yi na kuɗi haka ne duk wanda ya gama firamare shekara talatin da ya wuce ko sakandare ya koma ya gani zai ga yadda ya ban makarantar ba haka zai same ta ba za ka samu yadda ka bar makarantar in ka koma za ka samu ta ci baya kuma na sha ƙalubalantar cewa kaso ɗari na waɗanda suke riƙe da mulki yanzu casa'in da wani abu a cikinsu sanda suka yi karatu ba wanda baban shi ya kashe man kuɗi ya karatu komai na gwamnati a kyauta aka dingawa aka dinga yi musu a ba su abinci kyauta na gwamnati a ba su littafi kyauta motar gwamnati kyauta komai haka aka dinga yi musu bayan da suka kashe makarantun gwamnati suka yi nasu yanzu ba kuna kallo ba idan akwai ciyaman na local government ɗin ku duba ku ganin ‘ya'yansa da ‘ya'yanku makaranta ɗaya suke karatu ko makarantar tana da bambanci ku ɗauko in akwai gwamna a jihar ko wani sanata ko wani waye-waye mafi yawanci duk wanda za a nuno sai dai kaga an nuno ɗansa an tafi girajojin ya gama karatu a ingila ko a ina ko a ina ko a ina haka ake yin karatun yanzu so sai kaga yaron da ya karatu a irin wancan system ɗin shi kafin ya gama karatu ofa ta aiki tana jiransa kai kuma da kai zai kai karatu ta irin wannan hanyar to sai ga sai a hankali Sai sa wani lokaci sai kaga jami'o'in sai a rufe su sai su daka buhu ɗaya da rabi na yaji sai sun shanye shi kafin su dawo don me don waɗanda aka rufe makarantun saboda su tun da bayan su bane ke karatu a makarantun in za su shekara suna rufe ba matsala dan bayan su bane ke karatu a makarantun da aka sai kaga ɗalibi karatun da ya kamata ya fara a shekara hudu ya gama wani sai ya yi shekara bakwai ko takwas kafin ya gama da an fara karatu sai ya ce an samu matsala da malamai da gwamnati an rufe makaranta an tafiwa yajin aiki a jira sai an dawo haka ake to wannan shine abu na biyu abu na uku akwai harkar lafiya akwai harkar lafiya aka kashe asibitocin gwamnati aka yi firabidwa asibiti duk wanda ka ganshi yanzu galibi a asibitin gwamnati to sai dai dole ta kai shi ba shi da zaɓi amma in yana da yadda zai yi to ba yadda za a yi iya yadda a gina so irin waɗannan abubuwan da ake yi kuma suke gudana yana da kyau malaman addini su gane cewa akwai nauyi a kansu amana ne akwai abin da Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye su wajen wannan nauyin da Allah ya ɗora musu na al'umma cewa kada su kuskura su ha'inci wannan al'ummar kada su ha'ince ta so sai gashi ina ta samun sakonni wai an zo an yi taro ni wallahi ban sani ba ta yi ma ba ma na gari aka yi so yana da kyau dukkan wani wanda ya yarda cewa kai baban shi ne idan zai yi abin shi kafin ya kamata ya sanar da kai cewa zan yi abu kaza ina neman shawara ka ga dalili malamai da suka karanta Allah yana cewa wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala Allah alla ta'dilu i'dilu ko kana da kiyayya da mutum baka ƙi masa adalci dole ka saurare shi don an samu matsala tsakanin gwamnati da wasu mutane yayin da kuka ji daga janibin gwamnati ɗaya ɓangaren da suke da saɓani da ita sai ku ji daga gurinsu don wannan shine adalci amma wani sai ya ji daga ɗaya ɓangaren sai ya ƙi saurara da gawa daga ɗaya ɓangaren sannan kuma sai ya zo sai ya hau sai ya hukunci wanda yin hakan tsakani da Allah ba daidai ba ne kuskure ne sau da haka al'amura suna da yawa da haka dole ne a tausiyawa mutane halin da ake ciki abu biyu muka sha faɗa muka ce al'umman nan tana buƙata Allah maɗaukakin sarki ya faɗa wanda yana cikin abin da ya faɗa wa ƙurai shawa a matsayin wato ni'ima da Allah madaukakin sarki yake faɗa masa sanda ya masa ainihin wato ni'ima ɗin. a sauwaƙe wa mutane hanyar da mutane za su je su samu abinci ya zama tana da sauƙi ba ta da wahala sannan abu na biyu ya zamanto hanyar da mutane za su bi ko a gidajensu ya zamanto suna zaune lafiya wannan fa abin guda biyu kasal in aka yi shi kenan fa hanyar da za ka bi da safe ko da rana ko da daddare kana kwance a gidanka ya zama kana da aminci sannan hanyar da zaka je ka nemo abin da zaka ce zama hanyar tana da sauki ba ta da me ba ta da wahala da an yi wannan shikenan al'umma ta zauna lafiya shugabannin shikenan sun zauna lafiya kuma muna roƙon Allah ta'ala ka nuna mana ƙarshen wa'annan abubuwa abinda nake so in yi magana a kansa inda lokaci abinda suka shafi asbabu na al'amr wani dalili ne ke iya sa a samu shi kan shi tsaro da zaman lafiya ɗin Allah maɗaukakin sarki ya faɗa mana cewa huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa sai ya ce al-malikul quddus salamul mu'min daga cikin sunayen Allah akwai al-mu'min sannan al-muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yushrikun malamai suka ce yana daga cikin sunayen Allah al-mu'min shine al-wahibul amn duk inda kaga an samu zaman lafiya Allah ne ke iya bayar da zaman lafiya wa inna ma gwamnati duk abin da za ta yi amfani da shi sababi za ta yi riko da shi kun ga wannan shugaban sojoji da ya rasu janar attahiru tare da sauran bayan Allah da ake masa kyakkyawan da to musulmin cikinsu akwai wani da ya faɗa yake cewa sun yi alaƙa da shi a abin da ya sani akwai abu guda uku ya ce shi ne mutum da suka yi alaƙa da shi bai taɓa masa ƙarya ba ya ce a kan harkar tsaro a mu'amalar da suka yi da shi bai taɓa musu ƙarya ba sannan yana yin abu guda uku duk inda ya je yakan lallashe jami'an tsaro ƙanana ya ba su haƙuri cewa yana sane da su yi haƙuri makaman da ke hannunsu wanda suke aikin da su ya sani ba su ba ne makaman da ya kamata a ce suna amfani da su wannan za a yi gyara a kai sana abu na biyu yakan lallashe su ya ba su haƙuri cewa yana sane da haƙoƙinsu da ya kamata a ci yana zuwa hannunsu haƙoƙin bai zuwa su yi haƙuri za a yi gyara akan wannan sana abu na uku yana faɗa musu cewa maganan wato promotion da transfer mutum yana jami'in tsaro ya yi ƙoƙari an sani cewa ya zo guri aikin da ya kamata ya samu tsarin girma bai samu ba sannan daɗe wanda ya kamata yi a guri bai kamata yi ta ba ya kamata a mai taransuwa ya ce yana sana da wannan su yi haƙuri za a yi gyara a kai yana cikin abin da ya birge ni a shekarun baya duk wanda nake ganin ya isa yana da alaƙa da manyan nan su sun sani babu wanda ban kira shi ba ni da shi ta waya ina faɗa masa in ce a duba girman Allah wannan abin a canza shi kun san rundunar da aka sace yaƙi a yankin abinda aka sa mata operation zaman lafiya dole na ce a'a ba a tsarin babu wanda ya sai ma Allah dole ba Allah ne kaɗai ke cewa abu sai yayi wallahi dole su yayi amma in ba Allah ba kana iya shirya abu yanzu in an jima baina ashiyatun wa duhaha ya rusa abin da ka shirya kuma abin da ya shirya shi zai tabbata na ce a matsayinsu na musulmi wai a'a wasu suka yi ta kawo mun uzuri ai ka san aikin soja na ta to ko aikin soja ne ku ba musulmi bane a cikin ku na ce ba dole sai kun sa wani suna na musulunci ba ku ɗauko wani abu ku saka wanda bai da alaƙa da wannan ɗagawa na ce don wannan sa wannan abin a ce dole wallahi yi ma Allah ɗagawa ne na ce ku canza shi kaga shi da ya zo ai ya canza abin eh to shi Allah shine al-mu'min shine al-wahibu al'amn wanda shi yake bayar da zaman lafiya din sannan malamai suka ci awul musaddiqu li rusulihi bil mu'jizat wanda yake gazzata manzanninsa ta hanyar in ya aiko su ya ba su mu'jizojin da baka isa ba ko ka ja an ja dole daga ƙarshe kai za ka yi ƙasa shi yasa an ba mu'jiza ba ta yaya wani zai zo ya kalli dutse ya ce in an isa taguwa ta fito kuma ya ga taguwa ta fito Abinda kai kake ganin a gurinka yana da wahala a gurin Allah ya fi komai sauƙi wa huwa ahwanu alaihi sannan wannan ne yasa yayin da ya zamanto shi ke bayar da amincin sai mu duba mu gani manya-manyan bayan Allah da suka tashi neman wannan wajen wa suka nema annabi ibrahim Allah madaukakin sarki ya ce mana wa izqa da ibrahim rabbi ja'al hada baladan aminan Allah ka sanya garin makka ya zamanto amintacce sannan warzuqu ahlahu min as-samarat Allah ka azarta mutanen garin idan ƙasa Allah ya ba ta arziki babu zaman lafiya matsala ne idan akwai in akwai zaman lafiya wataƙila ƙasa na fama da talauci shi ma matsala ne to sai ya roƙauwa ƙasar abu biyu ya ce Allah ka sanya garin makka ya zama amintaccen gari ai amincin ne ke iya sawa mu tashi mu tafi aikin haji inda in ka tashi in ka tafi can za a yi kinnafin ɗinka a kan ko kana sauka a airport a sa wani miza da ya baro ka a jirgi don Allah waye zai tashi da shi aminan yace Allah ka sanya garin ya zama cikin aminci sannan warzuqu ahlahu Allah ka azarta mutanen garin min samarati da abin da za su ci sannan Allah ya ƙara faɗa mana a suratu Ibrahim cewa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha balada ya nuna yace wannan garin aminan wajnubni wa bani an na'budu al-asnam ya roƙan ma Allah subhanahu ta'ala ya roƙa ya ce Allah ka sanya wannan garin saboda me wannan abu ne da yake da muhimmanci da Allah ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama abinda suka ce wa annabi kenan in muka bi ka muna jin tsoron abinda zai faru wa qalu inna huda ma aka nutaqattam min ardina in muka bi shiriyar da ka zo da ita daga za a dinga kawo mana farmaki ana kashe mu Allah sai ya ce musu awalam numakkil lahum haraman aminan shin ba mu muka ɗauki harami muka ba shi tamkini ba damar da muka sa gurin ya zama amintaccen da yi ba irihi samaratu kulli shay'in rizqan min ladunna amma walakin na aksarahum la ya'lamu sai ka ga a yin abu a ƙasar Saudiya amma sai ka ji sai ka samu ƙasar da ake yin abun kuma ya fi sauƙi a kan Saudiya sama da ƙasar da take yin abun wannan tasiri na addu'a da bayan Allah suka yi sannan za mu ga Allah ya ce inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin sai yace fihi ayatun bayyinatun maqama ibrahim wa man dakalahu kana amina da ka shiga gurin Allah yace kana cikin aminci da haka wasu suka ce wannan jimla ce wato khabariya amma ma'anarta insha'iya wa man dakhalahu fa aminuhu wanda ya shiga garin lalle ku tabbatar kun ba shi aminci yana zaune lafiya kada wani abu a bari ya taba shi kada wani abu a bari ya shafe shi Allah maɗaukakin sarki yana cikin abin da ya faɗa wa ƙuraishawa ya ce musu li'ila fi ƙuraishin ila fihim rihilatar shita'i wasai sai ya ce musu falya abudu saba wanda ƙuraishawa suka yi na tafiya ta neman arziki lokaci guda biyu lokacin tafiya ta abin da ya shafi lokacin zafi da lokacin sanyi sai Allah ya ɗaukakin sarki sai ya ce musu falya abudu rabba hadal bai ku bauta wa ubangijin wannan ɗaki sai ya ce allazi at'amahum min ju'i wanda ya amintar da su ya ciyar allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan wa amanahum sannan ya amintar da su daga tsoro wanda wayannan abubuwan guda biyu sune babbar barazanar al'umma kuma dukkan inda aka san abin da ake a hukumance zaka ga ana kokarin yin waɗannan abubuwa mun sha faɗa maka ce yanzu nan Nijar kana tsallakawa tun daga abin da ya shafi jami'an tsaro da ka samu irin kwarjinin da suke da shi ya sha bamban da jami'in tsaro a Najeriya yana cikin abin da za a yi ƙoƙarin yi shine cusawa al'ummar kishin ƙasar da al'ummar ba kowa kishin kansa ba yanzu kowa kishin kansa yake da shi ba kishin wa ba shi yasa in na yadda zan samu ko da al'ummata za ta mutu to na yadda da wannan rayuwa haka muke ciki amma kana iya ganin mutumin Nijar yana rayuwa a nan amma wallahi yana rayuwa a nan ne da kishin Nijar a zuciyarsa ba da kishin ƙasar a nan ba za ka ga na sha faɗa yanzu ku kalli maganar insa sunan da aka yi ku kalli abin da aka dinga wa wasu jami'an tsaro a fili wani dpo ne za ka ga wasu 'yan iska sun zo sun kamo shi sun sassare shi sun rataya mai taya kuma sun sa kyamara tana ɗauka wai daga ƙarshe da aka gama wai sai aka kafa kotuna wai na sauraren wai cin mutuncin da jami'an tsaro suka wa mutane a wannan zanga-zanga ba wai waɗanda suka an fasa gidan yari an kowa ya san rashin mutuncin da aka shi yasa zaka ga da ka tsallaka nan kana tsallakawan ka shiga Nijar ka samu ba sa zuwa su sa maka wai a a kowa ya sani igiya kawai suke sa su koma inuwa su zauna in ka zo kai za ka yi fakin ɗin mota da kanka ka sauka ka je ka same su su dudduba abin za su dudduba in ba su gamsu ba shine za su taso su duba motar haka ba ake amma nan jami'in tsaro ya ma tsaya a kan hanya ga checkpoint ɗin ga bindiga ya rataya ga komai amma wani sai an haɗa da zage-zage da bala'i sannan zai tsaya haka ba ake rayuwa ba haka ake rayuwa so akwai buƙatar dole sai an dawo da doka da oda kuna kallon yanzu abin da ke faruwa yanzu a kudancin najeriya nan irin ababen da ake sai da kwatar 'yan sanda guda za a tashi wasu je su kai mata farmaki sannan daga ƙarshe za ka ga in an yi ba ka ganin adadin mutanen da suka yi wannan abu wanda aka zo aka kamo su aka hukunta su don abin ya zama darasi ga wasu nan gaba kar su ƙara da haka sai Allah madaukakin sarki ya faɗi wannan to wayannan ababen guda biyu Allah ya faɗe shi a matsayin ni'imar da ya masa cewa allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su daga yunwa sannan ya amintar da su daga wa daga tsoro to muna buƙatar wayannan abubuwan a duba su ta da hanyar da mutane idan gari yawa kowa zai je ya samu abinci ya zama tana da sauƙi ba ta da wahala sannan abu na biyu mutane su samu aminci a hanyar da suke bi ko gidajensu ana zaune yanzu yau a masallaci an kashe mutum a ƙasar nan wannan ya faru ba iyaka a kasuwa an yi mai an yi kisa shi kuma wannan gida da hanya wa dama wannan haddis wala halas ya faru da yawa babu iyaka da haka za mu ga cewa daga baya da annabi ya koma zai shiga garin makka abinda Allah ya ce kenan laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya la tadkhulunna masjid al-harama insha Allah aminina in Allah da zaku zo ku shiga masallaci ne alfarma kuna cikin aminci lokacin da zaku zo ku shiga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi ya tabbata cikin littafin al-Imam al-Bukhari wanda ya kawo shi babu kanan nabi idza lam yuqatil idan annabi ya zamanto ba zai yaƙi ba awwalan nahari akharin kitala hatta ta tazula shamsu yakan jinkirta har sai rana ta gushe ya kawo hadisi cewa manzon Allah ya faɗa yana cewa ayyuhan nasu ya ku mutane la tatamannaw liqa al'adu idan ana zaune ku daina cewa Allah ya kawo bala'i Allah ya kawo ranar da zamu haɗu da makiya suwa na abuga sai ya ce wasu al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya wannan umarni ne annabi ya ce ku dinga roƙon Allah Allah ya kawo zaman lafiya ku dinga addu'a Allah ya kawo zaman lafiya amma fa idza laqitumuhum fasbiru in kuka haɗu da su ba ko kuka janyo matsalar ba ku yi haƙuri wa alamu annal jannata ta ta zilali siyufi ku sani aljanna tana ƙarƙashin ta kubba ne kuma sannan sai yace Allahumma manzulul kitab wa mujriyas sahab wa hazimal ahzab ihzumhum wansurna alaihim haka manzan Allah ya faɗa shi yasa Hatim al ya yace abu guda hudu ba za ka san suna da muhimmanci ba sai abu hudu sun same ka yace lokacin da kake matashi ba ka sani shekaru na yarinta ni'ima ne sai tsufa ya zo maka sannan yace lokacin da kake da rai ba ka sani rayuwar tana da kima sai lokacin da Allah ya turo mala'ikan mutuwa ya ce a karba lokacin da ka gane tana da kima yace san da kake da lafiya ba ka gane lafiya tana da kima sai lokacin da Allah ya jarrabe ka da rashin lafiya sannan ya ce lokacin da ake zaune zaman lafiya wallahi ba za ka gane zaman lafiyan ni'ima ba ne sai an shiga bala'i shi yasa bahaushe wata magana ya ce wahala mai sa a kwana bayan sirka ka gani sirkar malam kuma abin yana yiwa bala'i yayi bala'i kana kwanta a bayanta ta baka san ita bace to tashin hankali na kawo haka rashin zaman lafiya na kawo haka sai manzan Allah yake to wasu was'alullah al'afiya ku roƙi Allah Allah ya kawo zaman lafiya da haka yana cikin addu'o'in da suka wajaba a mu mu ci gaba da yi mu koma ana nuna mun cewa lokaci ya bai wuce saura minti biyar ba kuma abubuwan da nake so in faɗa suna da yawa don akwai asbab ɗin da suke sa a iya samun zaman lafiya guda hudu kunga yana daga ciki akwai salahul aƙida, ƙoƙarin gyara aƙidar mutane ta zama ta kirki da akwai aƙidun da ba gudunmawa suke bayarwa ba gurin zaman lafiya tashin hankali suke bayarwa wajen zaman lafiya shi sa duk ɗalibin da ya zo kada ya ce zai yi da'awa shi shi kaɗai a a irin tsari na ƙasashen duniya yanzu ba za su girmama ɗaiɗaikun mutane ba amma suna girmama organization sa da muka zo za mu yi al'amuranmu na addini don gwamnati ta fahimci duk abin da za mu yi ƙoƙari za mu kawo mata ci gaba a ƙasar ba bala'i za mu kawo ba abin da muke yi tsari da muke da shi ƙarƙashin gwamnati muna da organization to ƙoƙarin gyara aƙidar mutane yana cikin abin da yake sababi ne na ƙoƙarin samar da zaman lafiya ainihin wato a ƙasa sana abu na biyu wanda yake taimakawa wato shine al'amnu wa asbabuhu ba'da tauhidi shine iqamis salati wa ita'iz zakati tsayi da sallah da me da ba da zakka sannan da umarni da kyakkyawan abu da hani da munkari kun ga malamai sun faɗa sun ce idan kaga kana samun matsala da ɗayan abubuwa to kana da matsala ne da ɗaya na farko duk mutumin da ya ga a rayuwar shi duk abin da ya dimfara ya kari ya kasa samun nasara to ya bincika in yana da iyaye mai alaƙarsa da iyayen da ka ga a rayuwarka da ka shirya abu sai ka kare ka kasa samun nasara wala ka bincika ka gani anya ko ka rabu da iyayenka lafiya to in suna nan dare rai to kai kokari ka je ka gyara alaka in ko sun mutu to ka koma ka tuba amma wallahi tallahi wannan yana ciki a ina za mu samu wannan mu koma maganar annabi isa za mu ga ya ce wa barran biwalidati walam yaj'alni jabbaran shaqiya to dole dama in kana da matsala da iyayenka sai ka samu shakawa duk abin da ka shirya za ka ce ka kare ba za ka yi nasara ba sannan abu na biyu idan kana da musulmi kaga kullum kana fama da ƙuncin rayuwa rayuwar ta ɗaure ta maka ɗaurin daimin minti ta zarge sama ta zarge ƙasa ka bincika ka ga me alaƙa ka da ƙur'ani gurin karanta shi akwai wanda suna nan musulmi ne a musulunci aka haife su wa walidin wa ma walana amma ba su da alaka dawa da qur'ani gurin karanta shi ka koma ka bincika ka ga me alakar ka da qur'ani a ina za mu samu wannan a suratu da ma Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan da ka kauce wa qur'ani sai Allah ya hada ka da kunci a rayuwarka sana abu na uku shine in kana musulmi kaga fadawa manya-manyan laifuffuka yana maka sauki to ka bincika ka ga me alaƙa ka da sallah shi yasa Allah sai ya ce inna salata tanha anil Fasha'i, wal munkar to shi yasa yana ciki za ku ga a cikin ababen da annabi ya magana ya ce yaro in yana karami a umarnin shi sallah in ya kai shekara goma bai a bugai da zaran Allah ya yi maka tausiki ka ɗora yaronka akan tarbiyya ta ya kiyaye sallah wala ko wata jarrabawa ya samu a rayuwar shi ta faɗawa cikin wani laifi in dai ya ci gaba da kiyaye sallah Allah zai taimake shi ya bar abu sannan wannan yana ciki ba tsaye da sallah ba da zakka sannan umarni da hani umarni da kyakkyawan abu da hana abin da yake ɓanna ne shi yasa Allah sai ce allazina in makkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar walillahi asbatul umur to wannan zai taimaka ma domin in banda Allah ya sa yanzu har yanzu akwai bakaya ragowar ana ta ƙoƙarin a karantar a tunatar da wallahi karka amintu in kana zaune cikin al'ummar da kaga ta kai matakin da an daina al'amru bil ma'ruf wa nahyi anil munkar a cikin ta komai zai iya faruwa a kowane lokaci irin rayuwar da wasu suke so rayuwa irin ta bature ga gidanka ga gidana amma sai mu shekara baka san da ba ban san ka ba kowa harkar sai yake to musulunci bai yarda da wannan ba a'a akwai haƙƙi nawa na makotaka wal jari zil qurba wal jari junubi was sahibi bil tana nan mu a musulunci so kwanan nan yanzu ba ku ga wata ɗabi'a da ta fito a ingila ba wai yanzu wai wai sai mutum ya je ya sai bindi wanda zai makala da waya an ake kwantaron ɗin bindin yana kakkaɗa kamar bindin kare kamfanin nukan da suka wannan bindin yanzu bindin ya ƙare jira ake to mutumin da saboda tsabar ci gaba ya zo ya sa bindi yana yawo ka koma ka ce wai da shi kake so za ka yi koyi ai ka an samu matsala ne shi yasa sai ka ga wani rayuwar ta masa da ya kasa gane kanta da gabanta daga ƙarshe sai ya ga ya zai ji daɗi sai ka ga ya fito tsirara yake yawo wai da sunan shi ya yi karatu ya ci gaba ya samu wayewa kwanan nan akwai kwallar da na gani ba su nuna ba duka yanzu suna nan sun fara yin kwallon tsirara za a ɗauko akwai tum ɗin na maza tsirara kowa zai zo filin kwallo a haka za a yi kwallo kuma har yanzu akwai mutanen mu da suka samu matsala a kwakwalwarsu suna ganin cewa kowane irin abu na ci gaba a duniya in ba ba a koma an yi koyi da mutanen nan ba Allah ya kiyaye ni da ci gaba irin wannan Allah maɗaukakin sarki ya tsare sana abu na uku yana daga ciki a cikin shine ittima'ul kalima shine haɗuwar kalima ta al'ummar musulmi sannan wa ta'atul umur wulatul umur bil ma'ruf da kuma yi wa shugabanni biyayya inda ya dace da shari'a ƙoƙarin in kai ɗalibi ne ka je guri ka karantar da mutane addini ko akwai saɓani a gudan ko kai ƙoƙari zuwan kai rage rigimar ba ya ƙara ta ba yasa duk inda muka je ba wai waɗanda suke kiran kansu ahli sunna ba wanda ma muke da sabani da su muka saba da su a fahimta tare da raddi da muke ga aqidar su kowa ya sani in mun je muka yi kokarin kawo maslaha ne zuwa na sakkwato kowa ya san abin da ya faru akwai mutanen da tsakanin mu da su ba a jituwa ba sa iya zuwa amma sai gashi cikin shekara uku kafin in bari ana da kyakkyawar alaka wani suna iya tasowa su zo gurin mu tashi mu je gurin ka ka fahimci wannan matsalar ka saba min a nan wajen na saba maka to kai bayani na ilimi akan ta in yi bayani na ilimi akan ta amma mu girmama juna sannan abin da ya kamata mu haɗu a yi an haɗu a yi na sha faɗa na ce in ba guri ɗaya ba duk ƙur'ani babu inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce mai koyi da wanda ba musulmi ba sai wannan gurin Allah ya ce mana allazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd arna da kuke gani duk lokacin da yake akwai addini a guri to za su haɗe muku kai sashen su zai dawo yana ƙaunar sashe Allah ya ce illa taf'aluhu in ku ba ku aikata haka ba to takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabi za ku ga ɓanna da fitina mai yawa a doron ƙasa sai ta faru yanzu kaman gida ne da yake da mata huɗu a gidan da 'ya'ya ka san akwai wanda ake ce masu 'yan uba ko to duk gidan da ka ga mai gidan yana da mata hudu yan ɗaki daban-daban to da wuya ka rasa matsala a wannan gidan sai ka samu tsakanin yan can ɗakin da yan can ɗakin ba a ba a shiri amma in kuna da hankali wannan baban ku ɗaya idan kuna da rigima da shi to ku yi rikicin a cikin wa cikin gida ka zo ka ba da kofa ga wani daga waje wanda ba baban ɗaya ba ba abin da kuka haɗa ya zo ya yaƙi ɗan uwanka wanda kuka zama baba ɗaya da shi ta duk wanda za ka goya ma baya ya yi faɗa da ɗan uwanka wanda kuka fito uba ɗaya to duk ran da ya gama da shi a koran da zai zo kanka wanda duk yake da hankali ka san ba zai wannan ba eh muna da saɓani da wani baban mu ɗaya amma ina ganin wani bala'i ya taso mai daga waje to yanzu wannan rikicin namu na yi na sayan ajiye shi sai in dumfarai in an gama rikicin na waje ma dawo mu ci gaba da cikin gida to haka ya kamata ya zamanto al'ummar musulmi tana mu'amala da al'amura na addini sannan duk muke da sabani da ni da kai akan wata matsala a cikin gida in wani abu ya taso maka daga waje to in tashi in taimaka maka akan abin ka in bari a kai ka ƙasa akan shi in na bari wanda ya kai ka kasa in yana faɗa dan addini ne yasa yake faɗa da wancan to ran da ya gama da wancan nima akwai ran da zai zo kaina wannan yana ciki sannan akwai yi wa shugabanni biyayya inda ya dace da shari'a wannan yana ciki yau ku duba ku gani cikin abin da ya same mu na lalacewa a da za ka samu layi ɗaya ba wai irin su yallaɓe ba masu sarauta a'a kana samun ɗaiɗaikun dattijai da suke da mutuncin da duk abin da suka zartar a layin ya zartu zuwa za ka yi ka samu a ce maka babanka ka nan wani ya kaya abu ya hukunta ka baban ka sai je sallama da wancin yi godiya ya ce kuma ko gobe ya sake ka hukunta shi amma yanzu iyaye ne mutum zai tashi ya tafi makarantar islamiyya an taba mai da ya tuba riga ana damba da shi da malaman islamiyya wai an bugan mai da so sai yanzu sai maka waye gari ba wai shugabanni ma yanzu na rantsi da Allah mai alfarma sarkin musulmi wata magana banan nan akan matsalar ganin wata ku ba abin da ake na rashin mutunci da rashin tarbiyya wani ya tashi zai ce sarki musulmi ba wai sarkin musulmi ba wai sarki musulmi wani zai ce sarkin sakkwato akwai wanda cikin lambobin wayar da ake bayarwa in an ga wata a bugu wani da ya tashi saboda rashin mutunci da rashin tarbiyya sunan mahaifin sarkin mai alfarma ya kira ya zana so da rashin tarbiyya sarki mai alfarma ya faɗa ce yana da yadda zai da shi amma ya kyale shi ai wallahi ko ni da nake ustaza baka isa ka wannan ba sai na maganin ka wallahi wallahi ai wani ya taba min irin wannan na dawo na daga tafiya na ga ya turo ta na dauka ko kuskure sai na kira shi ina kokarin wata matsala ce ta karatu e, wai wai na taba malamin shi nace e, tunda matsalar nan ta karatu ce kai ba ka je ka yi inda na yi sai mutane su saurari abin da na faɗa su saurari wanda ka faɗa sai su ɗauka me zai faru sai ya ci gaba da danna min zagi kuma ya faɗa min inda yake ya ce in na isa shi ne wane wane yana guri kaza in zo in same shi na kyale shi ban ce mai komai ba na fita harkarsa washe gari ya ci gaba da turo zagi washe gari ya ci gaba da wa ya ci gaba da turo zagi ai shi ya san yadda muka yi da shi to maganan famani ta da alaikum tana nan bi misli ma ta da alaikum duk mutumin da kaga kana da sabani da shi ka biyo masa ta hanya mai kyau ya fahimce ka to in kaga ya fahimce ka to wannan ya nuna maka asalin ɗabi'ar ta tana da kyau kuskure kuma kowa zai yin kuskure amma mutumin da zai ma ba daidai ba ka biyo hanya mai kyau don warware abin a lokacin kuma zai nuna maka isa da takabburanci wannan yana nuna maka asalin ɗabi'ar ba mai kyau ba ce yana ciki al'amari na shugabanci yana da wahala ba ka iya sani sai an ɗauki matsayin an ɗora maka yanzu gashi nan kana kallo waya kaɗai wasu ba sa iya mana uzuri tare da cewa mansibin mu mansibi ne kawai na karantarwa karantar da mutane ta yi wa shugabanni biyayya inda ya dace da shari'a wannan yana cikin abin da zai taimaka amma in mutum ya kawo abin da yake saɓan Allah ne ko babanka ne kowa ya kawo ba abinsa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɗauki wani sahabi ya ɗorawa sahabbai yace gashi nan wannan ku je duk abin da yace ku yi ku in yace ku bari ku bari kuma kun san inda wannan masallacin yanzu annabi yana da rai ya ce wa sahabbai ku ɗauko shi wallahi sai dai sun ɗauko ce ya rasulullah ina za a ji amma wallahi ba wanda zai tsaya na tambayar annabi ce haba ya rasulullah ana ka ce a ɗauko masallaci ba za su yi wa annabi haka ba saboda haka da aka fita wajen gari ya ga ana masa makauniyar biyayya matsala ta faru sai ce a tara itace aka tara itace mai mugun yawa sai ce a kunna wuta aka kunna wuta ya ce a shiga kuma wallahi wasu saboda karfin imani suka ce a shiga ai annabi ne ya ce duk abin da ya ce a yi a yi wasu suka ce kai jama'a bautar gunkin nan fa da muka bari da sallan nan da ake da jihadin nan fa da muka fito don fa Allah ya raba mu da wutan nan ne ma wallahi ya dai kamata kan ayi tunani bai kamata a shiga wutan nan wannan suka ce kada a shiga sai suka fi yawa sai suka rinja wannan suka ce a shiga da aka dawo gida aka ba annabi labari cewa ga abin da ya faru annabi ya tambaya ce da ya ce a shiga ko wannan shiga aka ce babu annabi ya ce wallahi da wani ku ya kuskure ya shiga wutar da ya tafi kenan har abada annabi ya ce inna matsa'atu fil ma'ruf ana wa mutum biyayya ne inda ya dace dawa da ainihin wato shara da haka yana da kyau bai cikin manhajinmu da tsarinmu wajen fito na fito da shugabanni duk wanda ya sani tsarin makarantar mala Bakar guma har ya bar duniya tsakaninsa da shugabanni nasiha ne in ka yi abu ya taka ya je ya same ka yi maka nasiha wannan shine manhajinmu da yawa daga cikin waɗanda suke da mulki ba su fahimci manhajin da muke kai ba mu ne muke cewa kullum yanzu ga mu ne muke cewa dan ka samu mutum ɗaya biyu sun fita daga wannan ƙa'idan ba za ka yi kiyasi ba da su yanzu wannan sallar da ta zo ai kun san sabanin da aka samu wajen matsalar abin da ya shafi yaushe ne sallah ko so mu muna cikin waɗanda muke da fahimtar cewa ko me zai faru idan kana musulmi mas'uliya ta abin da ya shafi ganin wata a batta a hannun mai alfarma sarkin musulmi shi Allah ya ɗorawa idan an yi kuskure a kanta kuma shi Allah zai tambaya akwai gidan jaridar da suka yi fira kafin azumi da mutane wallahi na gani sai da suka tambayi mutum ɗaiɗai har hamsin da an haɗu da kai a hanya za a kaka rama lasibi a yau ga wata na musulunci wallahi sai da suka tambayi mutum hamsin cikin hamsin ba ko ɗaya da ya amsa to kuma wannan al'umma ce za ka samu a zo ana tayar da rijima a cikin wanda fa ake maganan ganin watan nan mun yi doguwar magana da malam salihu Almanar. ni na san wahalar da mai alfarma sarkin musulmi yake sha akan wannan matsala kuma na ce ni ban cikin waɗanda duk abin da zai faru ka ji ni in kira sunan mai alfarma in zazzage shi ko in ci mutuncinsa saboda dalili biyu ina iya buga masa waya ya ɗauka sannan kuma in na ce ina so zan gan shi saboda wata matsala ta addini zai yarda in zo in ganshi. shi don Allah mutumin da zaka buga masa waya ya ɗauka in ka ce kana so ka gan shi zai ce ka zo sannan wata matsala ta faru ya ji ka a kafofin sadarwa kana kiran sunansa kana ta cakasa don Allah maslaha ake nema ko mafsada ne mafsada ne ba banna ba gyara ba ne so in wani yana da wani wannan uzurin ni ba ni da wannan uzurin so yana da kyau gaskiya tsarinmu na abin da ya shafi tafiyar da harkar shugabanci mutane dole sai sun dawo sun dudduba wannan bangaren sun canza don yana da matukar muhimmanci kwaran gaske gaske Allah ya ba mu ikon gyarawa sannan abu na hudu wanda shine na ƙarshe al'amnu wato shukurun ni'imati wa min asbabi zawaliha kufurin ni'am idan Allah ya yi mana ni'ima mu dinga godewa ta hanyar aiki mai kyau na cikin abin da ke kawo rashin zaman lafiya ɗin lokacin da Allah zai mana ni'ima mu butulce masa akan ni'imar da ya mana to sai kaga abin yana haifar da ainihin wato matsaloli na tsawaita malam yana nuna mun tun ɗazu lokaci ya yi. dan yi kokari in tsaya a nan Abin da na faɗa daidai Allah ka ba mu lada wannan aure da aka yi kuma dan uwa Allah ya sanya mu wannan aure albarka Allah ya sa a ci gara da aka yi Allah ya baku ku kuma zuriya tsayyiba Allah ya ba yi ikon yi wa matar ainihin wato adalci sannan kuma ita Allah ya ba ikon yi maka biyayya sannan ragowar samari da na ga da alama akwai marasa aure da suke ta zazzara ido to muna roƙon Allah ta'ala ya musu ainihin wato mafita Allah maɗaukakin sarki ya samu ainihin wato dace malam Usman Abu Albani da suka yi jagoranci da matsawa da waya da tuntuɓa har Allah ya kawo a zo a wannan karatun Allah ya saka da alheri ranka ya daɗe lokacin da aka bayar na zuwa a saurara al-imam ibn al-qayyim yana cewa Allah ya taka da alheri ga mutumin da ya ba da aran lokacin sa ya saurare ka dan ka dasa alheri a zuciyarsa Allah ta'ala ya taka da alheri abinda na faɗa daidai Allah ka mamu, lada wanda kuma ne kuskure Allah ka yafi mana wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

zai mutum malam sarkin baka ma ya ruga da gudu ya manta da mutane da gudu malam da malam da mutu ya ruga da gudu ya manta da mutane ya yi da dawo Allah ya saka alkhairi kalmomin da malam ya faɗa Allah ya sa a duka a aljanna ranar gobe kiyama za a yi haƙuri hakuri gaskiya a rubuta tambayoyi da yawa wasu da larabci wasu da turanci wasu da hausa to amma lokaci ya riga ya ja ya yi karatu da tsawo da za mu yi mana hakuri da aka tambayoyin idan kila za mu iya ba malam kila a karatuttukan da yake yi wanda na san yana da wannan wanda kai ne sauraro ma har sai malam ya gaje da kai akan shi ne karatu domin kafin gama sauraro an yi sababbi wanda kuma suna da fa'idar sauraro kuma ka ba malam ya duba insha Allah wanda ya kamata yi magana a kan sun zai magana abu bi za mu yi na farko muna tare da shugabanmu kuma mahaifin makarin da kuma mai rawani yawanci da su muke fara al'amura a jini har mu gama yana nan muka fara ga kuma da su za mu tsaya su kaɗai ne wani da suke da shugabanci kuma kuma suna mukalata suna takuɗa da al'ummar za mu ba su dama ya yi magana da za mu zai wani amurka shi ma ya kalmomi da kalmomi na kuriya amma dai abu na farko za mu ga yanzu sarkin ruwan zazzau hakimin tudun wadda da kewaye alhaji fahim Muhammad ya albarkatu wannan zaman da kalmomi na shugabanci. Ya hada da wannan ne, don murya zai fi fita ta nan. Sai Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ah, muna ma Allah godiya da ya kawo wannan lokaci ah, muna kuma barka da malam da ya zo wannan wuri ya mana wannan eh, ta'alim mun gode alasaka da alheri Ah, ka yi bayani kwarai da gaske abubuwa da yawa wanda yake ma ba mu tunanin za mu ji su ba kashi Allah ka ba mu basira ka ba mu kai mana bayani kuma mun fahimce ka mun karu muna godiya kwarai da gaske ah, farko ma ka yi mana addu'a kuma muna godiya da wannan addu'a Allah karɓa mana Ah, ka yi wani matashiya a lokacin akan maganan aure ah, wanda ke kafin nuna mana cewar yadda ake kusaki wajen aure wanda bai kamata ba kai mana kuma tashiya akan ah, yadda ake ƙara aure ba tare da wani uzurori da yawa ba uban da wannan akwai wani abun da wani nazari da muka yi shine za ka lura cewar mutum bai da gidan kanshi mahalli nashi kenan ya je ya aure ɗaya biyu uku hudu kowace tana gidan haya ba kuma wuri anguwa ɗaya ba nesa da juna kenan yana anguwa wancan anguwa sai bayan kwana shida kafin ya zo wani ya dawo wannan gida to a wannan lokaci ko yana iya faruwa na kan rashin ɗa'a wannan 'ya'ya nashi da ya bar su wannan eh, abubuwan da ake ta yi ba wai don wani abu kada a ce a kada ku eh, eh, yan bana ku ce ba za ku yi auren ba amma dai ku inda za ku yi auren ku ƙara auren ya tabbatar da kun fahimci menene auren tukuna kun kun fahimci ya za ku riƙe auren in an yi wannan insha Allah wannan maganar ta'addanci da sauransu insha Allah zai kawo kamar yadda malam ya faɗa a takaice kenan muna ma Allah godiya muna ma malam godiya da wannan wa'azi da mana Allah ya saka da alheri Allah kuma ya sa mu ƙara ganin ka a nan wurin ba ya banda yau kawai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh to a gurguje sai ango malam Ilyasu Suleiman yau aure zai dawo ka kusa da malam Asad ko ba haka ba gwagwaran <laughs> nan ga suna a gefen ka ba ni labari to malam zai taliki kan kan maganar yalla magana da ranka ya dade ya faɗa wato mu da muke cikin system din rigingimin aure kullum mu muka san abubuwan da ke faruwa kaga maganar da ya faɗa wato abu ne da yake faruwa wato ranka dai akwai matar da ta zo min ta haihu goma sha biyu da cikin na sha uku a mijin ta faɗa ta ce tun da suke a ciki ɗaya ne kawai ya rasu kusan 'ya'ya guda goma sha ɗaya na nan gani sha biyu za ta haifa ɗaya ne kaɗai a cikinsu biyar da aka wuto a baya saboda babu bai iya siya ma kowanne ragon suna ba wajen haihuwa amma a cikin wannan yanayin a baya ya ƙara aure sai su wata ɗaya bai iya ɗaukar ko sisi ya bata ba sannan kuma inda take zaune ba haya suke ba guri ne da mahaifinta ya ban mata a matsayin gado duka haka ta haƙura haka take rayuwar to rana ɗaya sai zo ya ce shi zaman garin nan ya ishe shi yana so ta tattara su tafi ƙauye ta ce a ita ba za ta iya zaman ƙauye ba tsakaninta da Allah shi ne dalilin da ya sa rigimar ta taso ta taho gurina to kuma ya zo yana faɗa min cewa shi tun da ta ƙi yarda ta bi shi in ya tafi can ma wani auren zai ƙara so kaga so tsakani da Allah ya kamata nan abubuwan a duba su ko ga ɗaki na ciki da falo mace ke amfanuwa da shi tana da 'ya'ya hudu ko biyar da mijin rana ɗaya sai je ya nemo aure sai ce wannan ciki da falon za a duɗe ciki ɗaya ita ta koma tana amfani da ciki ɗaya da 'ya'ya biyar yanzu ɗaya cikin zai kawo amarya ya sa za a ɓulla ƙofa ta wani guri in ta yi magana ya ce ya fahimci tana ƙin sunan manzan Allah so saboda haka shi yanzu ba inda ƙoƙarinsa ya ƙare wajen ɗabbaka sunna sai a wannan babu malaman da suke ta ƙoƙarin kullum yayin da muke magana akan kan bara su ji tsoron Allah sistem ɗin da ake magana shekara talatin arba'in da ya wuce bara ya haifar da wasu ta wannan hanyar suke karatun addini sai mu duba magani yanzu da ake shekara talatin yanzu a wancan shekarun da ake magana mutum zai iya zuwa garin kaduna ba a san shi ba da almajirai a ba shi gurin zama ana ba mutanen abincin yanzu ran kai a harkar tsaro zai yi kawai in ga mutum da almajirai daga wani guri ban san daga inda yake ba in karbe shi kun ga bai yiwa system din ya canza tunda ko ya canza dole ne al'amura su canza gwargwadon yadda abubuwa suka canza a wancan lokacin da ake wannan magana idan kun taso kuna yan daki ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya kowa yana jin ɗan wansa ko ɗan ƙaninsa ɗansa ne sai sa sai ga wani yana da uba amma ba gurin babansa yake tasowa ba wajen wan babansa yake tasowa ko kanin babansa sau da lokacin kowa yana jin dan uwan dan uwansa ɗansa ne lokacin za ka ga mace za a mutu a batta da 'ya'ya sai a aure ta dan a riƙe 'ya'yan saboda ana ganin marayu ne amma yanzu ɗan ɗan uwanka wanda kuka fito uwa ɗai uba ɗai ko ƙaninka ba ka jin a zuciyarka cewa ɗanka ne ɗan da ka haifa shi ne ɗanka kawai shi ne tsarin da muke ciki yanzu ba a da in mutum yana da kuɗi a wancan shekarun da ake magana sai ka ga yana iya yi wa kansa ɗinki makotan da suke da alaƙa da shi in sallaye komai yana iya masa amma yanzu kowa an koma nafsi sai ake so kullum ina faɗa ina cewa bai taɓa yiwa a yanzu ka je ka auro mace ka ji daɗi wajen kwanciya ka zuba mata mani sannan kana jiran wani ne zai ɗaukan maka responsibility na ɗan wallahi ba zai yi wa to ku duba ku gani sai ga wani yaron kai tashi tsaye maganka wallahi ko wanda zaka gansu ko kun sani a nan garin ko yaron nan ba su kai ba amma wai sai kaga baban yaro ya haife shi sai ya turo shi bara wai yana jiran kaman wannan yaron wai shi zai zo ya nemi yadda zai rike kansa ya karatu akwai rashin kyauta bai taɓa yiwa tunda sistem ɗin ya canza dole a canza karatun allo a ci gaba da yi amma a zamanantar da karatun karatun allon wannan baran duk inda ka je in kana da damuwa akan al'ummarka da addininka ga yaran nan sun sun baibe motar mutum suna mai bara ba sa damuwa da wa za su yi wa baran wani makon saba da a addini ya zage su ya zage addinin su abin akwai damuwa sana daidai irin wannan lokacin shi malamin da yake magana baran nan fa ‘ya'yansa tsakaninku da Allah idan yaran nan suna fita bara malamin ɗansa ne ke shiga gaba ya jagorance su wajen baran shi fa ɗansa bai yin baran fa amma suna nan irin wa'annan malaman sun tsaya kai da fata sun ce wai ‘ya'yan mutane ba za su samu ƙur'ani ba sai sun yi sai sun yi bara kuma ƙarya ne mutane nawa ne yanzu daga ba suka haddace ƙur'ani suke musabaka kuma ba wanda ya san bara ba wanda ya san inda ake da alaka da harkar bana. so tun kafin ka ya aure magana da ranka ya daɗe ya faɗa ka san me za ka ɗaukar wa kanka yana ciki shine ka san cewa aure ibada ne itin abin idan yake ibada kana cin karo da matsaloli wani abin zai maka daɗi wani abin ba zai maka daɗi ba to ka tafi da shi a matsayin haka abu na farko ka yi ƙoƙari ka samu abin da za ka yi na sana'a kar ka zo ka ga yarinya tana rubuto maka ta siya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci ya dan zuciyata ya kafa nan zuciyata ya wanda in ban aure shi ba sai na shiga kwalban minerals ya wanda in ban ganshi ba bana iya bacci wallahi duk a gama wannan ran da ka baro da ita gidansu ta taho gidanka lokacin ɗibar girki yayi bata samu abinci ba wallahi wannan yaran ba za ta gane shi ba wallahi wannan yaren ba za ka gane shi ba bahaushe yana wata magana yana cewa da babu da ango da amarya ba za su zauna ɗaki ɗaya ba ko dai babu ta tafi ta bar amarya da ango ko amarya ta tafi ta bar ango da babu cikin biyu dole sai an yi ɗaya so yana cikin abin da zai sa soyayyar da yarinya take maka kai maintenance ɗinsa Allah da ya ce arrijalu qawwamuna alni to wasu duk mafi yawancin mu maza ko wanda ba su yi karatu ba sun rike wannan ayar wani in ka tambaye shi a ina take a cikin qur'ani fala saddaka wala sallam amma ya san ar-rijalu mi amma menene dalilin da yasa Allah ya kawo qawwaman ya ce bima faddala Allahu ba'dahum alami wa bima anfaqu wani abu ya taba faruwa a nan Kano yarinya ce baka ta tafi gidan rediyon Freedom tace idan ta samu wanda zai aure ta za ta siya masa mota a Nakwanda za ta ba shi miliyan biyar sannan za ta ba shi gida kyauta ka gane yadda muka lalace wallahi tana yin wannan bayanin sai ga mutum sama da dubu biyar a ƙasa da awa ɗaya Ka ga mutum ya je yana namiji ko kunya beji yana zazzara ido yana gyara hula shi ya kamata a zaba sai da ba aka turo mota ta jami'an tsaro da ƙyar aka iya kontrol ɗin mutane ƙattun banza kawai shi yasa yanzu akwai matan da ba wai mazan bane ke auren su su suke auren mazan shi yasa in abu ya faru ita ce za ta saki namijin ba shi bane zai sake ta so kaga namiji ya koma haka saboda mutuwar zuciya ai kaga abu ya lalace gaskiya kwana ɗaya biyu aka ci gaba da bin labari ta nuna wani matashi mai shekara ashirin da wani abu ta ce shi ya mata shi take su aka fitar da su da aka ci gaba da bin rahoton mai ke faruwa sai aka gane shi yarinyar nan tana da matsala hankali bure da ma take sayawa a bakin titi amma haka saboda haka tsakani na Allah ya kamata a wayannan abubuwan a dudduba su saboda haka Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi na'am ango Ala Ilyasu Suleiman zai gabatar da kalmomi na godiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai uwa musulmai da suka halatta wannan taro fatan alkhairi da wanda suka ba da gudunmawa tun daga farkon neman auren har zuwa yau da aka ɗaura auren ina mu kowa fatan alkhairi Allah ya ka mu kowa alkhairi Allah ya mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kai malam ka ga dan uwatan malam Hassan da'awa kuma an ce shi ma yallaɓe ne amma ya yi shigan mutane wala hassan da'awa ba ya yi ba saja so za mu ba alhaji alhaji wa ne alhaji muhammad sani sai mana jawabi na ƙarshe sha Allah na zai eh, eh, ya biya a da ke ban san assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh to gaskiya kun bani aiki to babban malami ya magana hakim ya magana to yanzu mai zan faɗa a takaice ina son amfani da wannan dama mu miƙa godiya ga babban malamin da ya ce mu yau kuma da fata Allah da cikin rahmarsa ba mu ikon bin abubuwan da ya gaya muna kuma shi ango kamar da aka bayani muna mashi fata alheri Allah sa a wani lafiya a shi ba da zaman lafiya kuma Allah ya albarkaci zuriya ah, za ka bayani ne a ah, bismillah a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ah, kamar yadda a karatun malam a farko ya yi maganganu kan ah, karatuttukan da ah, suka zauna zaman da suka yi da wannan masanin abin da ya shafa harkan tsaro akwai youtube channel da muke da shi na al'asakir tv wanda za a iya bibiyan shi za ka iya sacin kai tsaye sai kuma pejin da zan ba da lambar wayan da za a samu rika cikin kana so ta whatsapp ko telegram za ka iya yi kawai kai sallama kai tsaye eh, insha Allah sallama za ka yi ka sunanka eh, da inda kake za a saka ka a group ɗin mala lambar wayan ita ce sifili takwas eh, sifili biyu uku biyu takwas takwas biyu takwas sifili shida tara Na'am 080 23 28 80 69 wannan sallama kawai za ka yi daga inda kake za a sa ka a group ɗin sannan akwai asabul kiram wani shi kiram shi kuma ne ko kuma gidauniya ne wanda malam ya ce za a iya taimakawa akwai abubuwa da yawa da ake a ƙarƙashin wannan gidauniyan wanda ba sai an fito an faɗa mai ake ba wanda ya saka abin da zai saka na gudunmuwa insha Allah ya nemi kawai yardan Allah zai ga sakamakon abin da ya yi na wannan kyautatawa da ya yi da ba da gudunmuwa assalamu alaikum wa malam usman ya yi bayani a takaice ne wato muna da organization ne wanda ƙarƙashinta muke gudanar da abubuwan mu na aikin addini kuma tsarin da muka wajen samar da kuɗaɗe wanda asalin tunanin ya taso daga mutanen ƙasashen waje ne wanda suke bibiyar abinda muke yi na da'awa ƙarƙashin ita wannan organization ɗin sahabatul kiram duk wanda ya sani daga ashirin da biyar ga wata da shida da bakwai gwargwadon yadda wata yake mukan sanar cewa muna buƙatar gudunmawa ta kuɗi da yawa daga cikin al'amura babban abin da yake sa a dogara ga wasu mutane wanda bai kamata a dogara da su ba rashin tsari ne so shi yasa kullum ina kira ina cewa abu biyu wanda suke karɓar kuɗin mutane da sunan addini su ji tsoron Allah su zama masu amana ni na sha faɗa na ce ban cika zargin mutane ba ba sa son taimakawa a'a wa inna ma kawai ni na fi ganin matsalar daga gurin mu masu karɓan kuɗin mutane da sunan za a yi addini saboda me saboda ni yanzu idan na ce wannan ban yi adalci ba don abin duk da ake ganin bai wa duk lokacin da na yi kira na ce abin ina buƙatar a yi mutane suna yi ba komai yake haifar da wannan ba saboda wanda suke bibiyar mu sun yadda da abin da muke yi shi yasa ba ka samun mutum ɗaya da yake bibiyan cewa nawa aka tara nawa ake da shi nawa aka kashe to ba a yi saboda haka gaskiya ina wa mutane uzuri ta wannan janibin cewa mutane ba ba sa son taimakawa ba ne wasu hanyar taimakon ne ba su yarda da ita ba shi yasa ba sa yi so tsarin da muka samar shine sai muka duba muka ga waɗanda suke bibiyar karatattukan mu kaɗai kowane ƙarshen wata in mutum zai iya ɗaukar naira dubu ɗaya ya bamu to za ka samun cewa muna iya tattare kuɗaɗe masu yawa da za mu yi aikin addini kuma a haka muka tafiya shi yasa alhamdulilahi ta haddusan bini imatullahi tare da cewa akwai masu kuɗi akwai kuma manya-manyan 'yan siyasa amma gwargwado insha Allah kowa zai ga cewa mun yi kokarin tsara mutuncin mu da na addini duk wanda ka ga mun tashi mun je gurin shi to wani abu ne na addini zai kai mu gurin shi amma ba wani abu na zubar da mutunci ba in Allah ya yarda to wannan tsarin na naira dubu ɗaya ɗaya da mutane suke bayarwa wasu sun sa ya wuce haka dubu biyu wasu dubu biyar wasu dubu goma akwai wanda na san cewa duk wata yana ɗaukar naira dubu ɗari ya bayar a matsayin ita ce gudunmawarsa kuma tun da ya fara har yanzu bai taɓa fashi ba duk wata zai ɗauki naira dubu ɗari ya bayar a matsayin gudunmawa ga addini so wannan shine tsarin da malam shi usman yake magana akan yadda muka samar da wannan ainihin wato tsari ɗin kuma wannan tsarin yana tafiya ya ma kamata a ce na sanar a farko mantawa ne ne a account din na organization din wanda muke cewa mutane su tura mana kuɗi karanci naira dubu ɗaya ɗaya wato a shine sifili sifili sai ainihin wato biyu biyu a barin duba in gani amma kullum ina magana don ba ko ina nake yin magana ba ina faɗa cewa wanda suka yadda da abin da muke yi na da'awa da su nake magana wanda ba su yadda ba ta su nake yi ba dan mutane in ka ce za ka abu sai kowa ya yadda to kana da aiki idan har mutu wani ba zai yadda ba to sifili sifili biyu bakwai uku uku sai biyu tara ɗaya takwas da turanci 0027332918 sunan banki stanbic ibtc sunan a ah, account din shine as-sahabatu al-kiram akwai lambobin waya da ya kamata in bayar amma ba lokaci kuma alhamdulillah za ka samu akwai ƙasashe kusan biyar a afirka akwai nijar a ciki akwai ghana sannan akwai kwatano sannan akwai benin akwai kasar gabon sannan akwai kuma mali kusan kowane wata akwai wanda suka ɗora wa kansa da samar da shugabanci cewa mutanensu da ke rayuwa a gurin za su tattaro wani abu kuma in sun tattaro kuma suna aiko mana kuɗaɗen daga can ƙarƙashin wannan tsarin da shi muke yin aikin addini Allah ya saka da alheri a wa bi hadal qadri kifaya shike eh shi wanne eh to dama ai ya rubuta dama da yake ƙarshen wata ne muke sanarwa wani lokaci wata ko mai ashirin da takwas ne in muka sanar ashirin da biyar da bakwai da takwas in ya kare shi kenan mun daina sanarwa ka san maganar kuɗi in ka ce za ka ta yin ta kullum to matsala za a samu to shi yasa ba ma yin ta kowane lokaci wannan lokacin kawai muke yin ta sai mu tunatar da mutane in akwai munasaba ta karatu kuma muna addu'a ga wanda suke ba da kuɗaɗen su kuma wallahi in muka faɗa mutane wani lokaci ababen da aka yi sukan yi mamaki ƙwarar gaske gaske yanzu littattafai kawai na addini na maka shekarar da ya wuce ta wannan hanyar ya fi na dubu ɗari biyar littafi na addini ya fi na dubu ɗari biyar Wannan muka ta irin wannan tsarin so kaga abu ne da ya kamata sannan yanzu kaga akwai asibiti nan da ke tirin nufa na su dr mu'awiya su wannan collaboration muke da su cewa in an kawo mara lafiya ba shi da hali mu muke ɗaukar nauyi sai kaga kusan kowane wata ana biyan kuɗin maganin mutane marasa ƙarfi wanda sun cancanta a taimaka musu ba da ra'ayi wani lokaci sai kaga ana biyan sama da dubu ɗari a wata na kuɗaɗen maganin mutane so wannan kaga kaɗan daga ciki ne na faɗa na ce ba komai za mu faɗa ba a yi haƙuri kawai ka yadda a tafi a haka akwai malaman da muka yi tsari gidan malami ɗaya kawai muka fara ɗauka yanzu ko muna so za mu ci gaba da yi gwargwadon abin da ya shigo mana na kuɗi in Allah ya da mun lura da mafi yawancin ƙungiyoyin mu ba su da wannan tsarin na kaga mutum ya ba addini lokacinsa sai lokacin da ya bar duniya sai a bar iyalansa kuma su wulakanta so mun fara yi gidan malami ɗaya yanzu kuma na so za mu dinga buɗa abin kaga babu maslaha mu tare mutuncin wani malami ya gama karar da rayuwarsa wajen karantar da addini sannan mu zo muna baka labari ga abin da muka yi wa iyalansa a social media saboda muna neman sai ka yadda da mu kaga ba za mu yi haka kaga bai kamata ba ko ba gaskiya ba so akwai kuma da dama da mun yi list din muna jiran kawai lokaci ne in Allah ya da su ma ba za mu faɗa musu ba sai lokaci yayi za su ga abin a aikace ne in Allah da abin da muka tsara kenan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh